kai amma da ya ba da wayan tuwahi za kana wurin gasar rawa bago ah. abu sai ka ce gwanjo kamata ya ka sa kayan zamani yanzu mama ko ina haka ake komai mutum sai an ce bai batu yanzu hada mai miya lihin wayan ga tuwahi to ai wanda ya ba daidai ba dole a wada mai dan ya ba ma wannan ba kamata a ce ko da za na wurin waga gasa ka ai waka ka ai ki sai ga an rashin nasara abu ko guda baka ai to mama shikenan haba na ji a komai ban ai ba yanzu sai ke min duk gyaran da zaki shikenan abu na harko kaga wangon haka ya kamata a ce kayan ma ah. wallahi da wanda ya kalle na haka yana cewa ta bara na haɗe to kai yalo kai dai da adam bai ma daidai da aladi ba shi kallashe da kyau ka gani wani na kallo na ya ce wanga stoking ɗan da ya bai ba a wallahi ni dai kamar karen mota na gane to ai shi na na ce mata wanga stokin yayi kastin da ni da saurara min ba ma wannan ba bari yanzu in koya ma waka ke min kiɗi mhm. rababababa tandan tandan gehen baiti bala'i ne gidan ni karafin ya girgiza ƙato ƙato ya sha raga ya haukace waka mu ma mun iya ba za mu bari a ba mu labari ba ka gani yanzu in doko leda an wanke ma huskar ka ta best best don cikin wakan ne bala'i ne gehen waka dole a taka min birki rababababa in dai sai da waka ka arziki to wallahi kana rawa mura ta kamar an da bom har yanzu na yana na yana fado. ni dai ba in sauri Abon wasa ta ni dai kullum ina son ka ni ne naku kowa ya sani a koda yaushe ina ƙara kona ku masoyana ba na so in ga abin da zai taɓa ku domin a koda yaushe ku ne kuke ƙara goya min baya yanzu kai ma muna so mu ga ka nuna mana taka jarunta a gaban bayyana jama'a kamar da ni ma ne tunda an ce kai ma tsohon dan suka kake ne dai bana so in ga ka hada kanka da ni domin na daɗe da wuce ka fans na wani nema na su ne a ko ina da su ne ke ta alfahari yana rafin na iya ko'ina na iya ko'ina sai kawai ya dukunce ni ba zan taɓa barin ku ba domin ku ne abokanan rayuwata kun ga babana nan abokanai na ku ne waka ce da basira baiti kan baiti yawa mai gida ana fatan dai wakar ta wata ma daɗi kwarai kuwa wallahi yalu ayo ga wakar da kai ko tupac albarka yanzu ma haka niki na ci ta ma kyautar biliyan ɗari tare da babban gida wanda duk duniya babu iri ne shi kuma da lawan ya ce a baka ka ji da biro na gani yalo na kalli wakar da kai gaskiya ta daɗi wallahi yanzu ma haka da amerika na dawo don ɗayan gani ka to da biro babu damuwa na gode sai ba kai ne da godiya ba ni ne da godiya don barin da kai da na gani ka ka san yanzu kai ne babban mawaƙin mu na duniya yau yanzu kina jikitu da miliyan ashirin ga akawun ɗi ne sannan ki sa a shirya mana zama da shi da Allah ya lokaci mana hotuna ba matsala shi kenan shi ke na yalo ka zan babban celebrity na duniya mu da Allah ga amince da mu yanzu zan aiko ma da mota biyu na hawa